daga nan tehran radio bih hausa ke magana لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي الله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 sai shirin kuna murai masu sauraro sannan kuma amsoshin fikihu sai mu karkare da shirin nan na afirka yau to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar daga farko har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sai a gyara zama domin a ji labarin duniya ta da tahir amiraji ga labaran duniya da farko ga kanunsu majalisar kare kundin tsarin mulki a nan kasar iran ta fara aikin tantance takardun 'yan takarar neman shugabancin kasar sojojin hamsin kasar isra'ila sun tabbatar da cewa sun fuskanci hare-hare mafi muni daga yankin gaza a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sojojin kasar sudan kuma sun mika wasu jami'an sojojin kasar don gurfana a gaban kuliya saboda kisan masu zanga-zanga yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar kare kundin tsarin mulki a nan kasar iran ta fara aikin tantance wa'anda suka gabatar da takaddunsu don shiga takarar shugabancin kasar wanda za a gudanar a ranar 18 ga watan yuli mai zuwa majiyar murar jihuwar musulunci ta iran ta nakalto abbas hudkudoyi sakataren majalisar yana faɗar haka jiya ya kuma ƙara da cewa bisa doka majalisar tana da kwanaki biyar don ta kammala aikinta amma don yawan waɗanda suka gabatar da takardunsu don neman wannan kujerar majalisar za ta ƙara su kwanaki biyar don kammala wannan aikin. mutane 592 ne dai suka gabatar da takardunsu don neman kujerar shugabancin ƙasar ta iran a zaben shugaban ƙasa karo na goma sha uku tun bayan kafa jimhuriyar musulunci a nan ƙasar iran fiye da shekaru 40 da suka gabata bayan kammala aikin dai majalisar za ta miƙa sakamakon aikin nata ga ma'aikatar cikin gida don shirya zaben da sunayen wa'anda ta gabatar mata manya-manyan jami'an sojojin haramci ƙasar isra'ila sun tabbatar da cewa suna fuskantar hare-hare mafi muni a tarihin ƙasar daga yankin gaza tashar talabijin ta first tv nan tehran ta nakalto manjo janar ori godin ministan tsaron cikin gida na haramci ƙasar isra'ila yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma gara da cewa ya zuwa yanzu rokoki akalla dubu uku ne ƙungiyoyi masu gwagwarmaya na hamas da kuma jihadul islami suka cilla kan garuruwan yahudawan isra'ila janar godin ya ce a yakin shekara ta 2006 tare da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon rokoki 4,500 ne aka cilla a kan yahudawan tun ranar litinin da ta gabata ce dai kungiyoyin suka fara mai da martani da rokoki wanda suka jawo asarori na rai da dukiyoyi masu yawa ga harci kasar isra'ila zuwa yanzu sannan falasina 188 ne suka yi shahada 55 daga cikinsu yara ƙanana ne a yayin da 33 kuma mata sai kuma wasu 1230 da suka ji rauni sanadiyar hare-haren sojojin harshe ƙasar isra'ila a yankin na gaza majiyar sojojin kasar sudan ta bayyana cewa gwamnatin kasar ta miƙa jami'anta guda bakwai ga ma'aikatar shari'ar kasar don gurfanar da su a gaban kuliya saboda laifin kashe masu zanga-zanga a ranar talatin da ta gabata da kuma a zaman dirshin da mutanen suka yi a lokacin neman kifar da gwamnatin umar hassan el bashir shekaru biyu da suka gabata jaridar sudan tribune ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a ranar talatin da ta gabata a gaban barikin sojojin ƙasar a birnin khartoum don cika shekaru biyu da kisan masu zanga-zangar neman kauda tsohon shugaban kasar amma sojojin kasar suka tarwatsa su suka kuma kashe mutane biyu daga cikinsu janar abdulfatta alburhan shugaban majalisar koli ta mulkin kasar ta sudan ya tabbatar da cewa za a miƙa wa'annan sojoji ga bangaren shari'a don bincike da kuma gabatar da su a gaban kuliya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mutane talatin ne wata kotun gaggawa ta yanke hukuncin kisa a congo demokradiyya a ranar asabar da ta gabata saboda hannu da suke da shi wajen rikicin ranar sallar idi da ta gabata a birnin Kinsasa babban birnin kasar. Shafin yanar gizo na African News Online ya bayyana cewa ranar sallar Idi da ta gabata wato ranar Alhamis wasu mutane sun yi kokarin hana musulman kasar ta Congo tsiraru shiga filin wasannin kasar da ke birnin Kinsasa don gudanar da sallar Idi. amma sai wasu matasa suka yi kokarin hana musulmi shiga wurin wanda hakan ya kai ga 'yan sanda suka yi kokarin kare musulmi daga waɗanda suka kai masu hari wanda ya kai ga rasa ran ɗan sanda guda musulmi a ƙasar congo demokradiyya dai ba su fi kashi goma cikin ɗari na yawan mutanen ƙasar ba kuma sun fi yawa ne a yankin gabashin kasar lauyan gwamnati ya zargi wa'anda aka yankewa hukuncin kisan da ta waye kokarin kisan kai sannan ta sallimi biyar daga cikin wa'anda aka gurfanar da su a gaban kotu a ranar juma'a da ta gabata girgizar ƙasa mai ƙarfi ma'aunin richter biyar da digo biyar ta aukawa yankin johor yankin johorm daga kudancin garin bejnud babban birnin lardin khorasan ta arewa a nan ƙasar iran cibiyar kula da girgizar ƙasa ta ƙasa ƙarƙashin jami'ar tehran a nan birnin tehran ta ba da sanarwar cewa girgizar ƙasa ta auku ne da misalin karfe 3 da minti 37 da sakan 35 sannan daga zurfin kilomita goma sha shida ƙarƙashin ƙasa bayan haka labarin ya ƙara da cewa girgizar ƙasa ta biyu ta auku a yankin da misalin karfe 5 da minti 24 kusa da garin jojurum mai karfi ma'aunin rishta biyar da digo hudu dukkan girgizan kasan guda biyu dai sun jawo asarori na dukiyoyi da kuma gidaje a lardin na khurasan ta arewa sai dai babu rahoton rasa rai har zuwa lokacin bada wannan labarin masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan to an gaida tahir amiraji yanzu kuma sai shirin nan namu jaridunmu ne tare da aminu ibrahim kyawa mu leƙa jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin namu leka mu na yau inda za mu leƙa mujalin da ake bugawa a tarayyar najeriya da kuma wasu kasashen nahiyar afirka inda za mu fara da farko da tarayyar najeriya kuma za mu dalo muku jaridar nan ta the nation ne ta kawo labari mai kamar haka ƙungiyar serap ta rubuta wa lawan da bajamiya mila wasiƙa kan sarautar kuɗi har naira biliyan hudu da ɗigo ɗaya Ƙungiyar bin diddigin yadda ake kashe kudaden gwamnati bisa ka'ida sera ta rubuta wa shugaban dattawa Ahmad Lawan da hakim majalisar tarayya ta mi Bajamiya Mila wasiƙa cewa su yi amfani da mukamansu su binciki sarwantar naira biliyan huɗu da digo ɗaya a majalisa sannan su damka wanda ake zargi ga hukumar daƙile cin hanci da rashawa domin bincike da hukunta su maƙudan kwaɗan dai ana zargin cewa an sarwantar da su ne imma dai ta hanyar karkatar da su ko facaka kuma an sace su ne ɗungurungun kuwa dan waɗanda tun a cikin shekara ta 2016 aka ware su domin aka ware su domin a yi wa al'umma aiki da su amma dai daga baya sai suka yi batan dabo aka neme su a karasa. to kafin mu nufi wasu kasashen nahiyar afirka din hanzu muna najeriya da zamu na jaridar nan ta almizan wasu daga cikin kanun labarun da ta ɗauka sun kunshi abin da ke faruwa a yankin gaza na palestine kenan inda take cewa yahudawa na kisa a gaza sannan kuma ta bayyana cewa sama da rokoki dubu ɗaya hamas ta harba wa isra'ila har ila jarida ta kawo wani kanun labaru mai jan hankali ke cewa jama'a ba za su iya jure wa sauran wa'adin buhari ba tsige buhari ne zai ceci kasan nan daga rugujewa kamar yadda wasu kungiyoyi 127 suka ambata sai kuma wani furci da gwamnan benue wanda shi mana da alaka da shugaban ƙasar ta najeriya inda yake cewa rufa'i ne ya kai buhari ya baro to han zai ma nan a nigeria din wannan karan a tare da leadership abin da ya shafi wato gwamnatin tarayya kenan inda tsohon shugaban tarayyar najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya buƙaci a bawa jami'an tsaron ƙasar makamai makamai na zamani domin kawo ƙarshen rashin tsaro da ya addabi ƙasar a wata hira da aka yi da tsohon shugaban mulkin soja na najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya kira gwamnatin najeriya ta samarwa da sojoji makamai na zamani da horar da su yadda za su yi amfani da su domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta addabi ƙasar kana ya bukaci 'yan najeriya su goyi bayan gwamnati da jami'an tsaro game da namijin ƙoƙarin da ya ce suna yi domin ganin cewa sun kawo ƙarshen rashin tsaro da ya addabi faɗin ƙasar baki ɗaya. to za mu ketara zuwa jamhuriyar niger inda za mu duba shafin jaridar nan ta le sahel ta ce shugaban ƙasar niger ya tafi ƙasar faransa domin ya halarci taro akan tattalin arzikin afirka a jiya lahadi ne shugaba muhammad bazoum ya bar birnin yamai zuwa birnin paris domin ya halarci taron da za a yi a can a kan hanyoyin bunƙasa talin arzikin afirka ta ce daga cikin waɗanda suka rufa wa shugaban ƙasar baya zuwa birnin paris da akwai mai sa hajiya hadiza bazoum sai ministan harkokin waje mas'ud hashimi sai kuma ministan kuɗi jido ahmad to masu ware da ke lokacin da suke mu anan zan yi da ku kuma anan muke cewa a yi ni lafiya. lahi yanzu za mu ci gaba da shirshin da muka yi muku tanadi da suka hada da shirin nan na duniyar a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayani akan yadda ake kallon su ta fuskoki daban-daban. a shirin namu yau da Allah za mu yi dubi ne akan halin da ake ciki dangane da intifadar masallacin Kudus wanda al'ummar palestine suka fara tun a cikin watan Ramadan wanda kuma yanzu haka wannan intifada ta ɗauki sabon salo inda Isra'ila take ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare kan yankuna daban-daban na al'ummar Falasɗinu musamman ma yankin zirin Gaza da kuma irin martani da al'ummomi na Falasɗinawa suke mayarwa akan shishigi da wuce gona da irin isra'ila tun a cikin watan ramadan mai alfarma da ya gabata ne dai wasu daga cikin yahudawan sahiyuniya masu tsatsauran ra'ayi suka fara tsokanar musulmi a birnin kudus ta hanyar kai hare-hare akan wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da hakan ya hada har da masallacin a ƙasa inda suke samun cikakken goyon baya da kariya daga ɗaruruwan jami'an tsaro na haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan dai shine babban abin da ya jawo wannan rikici ya kai matsayin da ya kai a halin yanzu domin kuwa al'ummar falastinu sun dage akan kare wuraren su masu tsarki da suke cikin birnin kudus wanda kuma daga ƙarshe isra'ila da kanta ta kwace wannan rikici ta mayar da shi nata inda ɗaruruwan jami'an tsaron yahudawa suka rika kai farmaki a kan masallacin a ƙasa musamman a dararen laitul kadari da dubban musulmi suke taruwa a wannan wuri domin gudanar da salloli da kuma ibada inda jami'an tsaron yahudawan suka rika harba harsasai masu rai da kuma hayaki mai sanya hawaye a cikin masallacin kudus tare da jikata ɗaruruwan masallata da suke a wannan wuri wannan ya sanya falasinawa da suke sauran yankuna suka nuna rashin amincewarsu daga bisani farsinawa 'yan gwagwarmaya da suke yankin zirin gaza sun mayar da martani akan isra'ila ta hanyar harba makamai masu roka akan wasu yankuna na matsugunnin yahudawa da suke kusa da zirin gaza wanda isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen yin lugudan wuta akan al'ummar zirin gaza inda kwanaki takwas kenan a jere jiragen yakin isra'ila dare da rana suna ruwan bamabamai akan al'ummar gazan inda a cikin waɗannan kwanaki ta kashe falasɗinawa 188 biyar daga cikinsu ƙananan yara ne 22 kuma mata ne yayin da kuma ta kashe wasu fiye da goma a sauran yankunan da suke gaɓar yamma da kogin jordan da hakan ya hada da yankunan ramallah Naples da yankin Sheikh da ke gabashin birnin Kudus. Baya ga haka kuma Falasɗinawa fiye da dubu ɗaya ne suka jikkata a yankin zirin Gaza wasu suna cikin mawuyacin hali baya ga haka kuma isra'ila ta rusa muhimman wurare da dama a cikin yankin da zirin gaza da hakan ya hada hadda babban ginin nan na jala wanda 'yan jarida suke taruwa a cikin shi wanda wasu daga cikin manyan kafofin yaɗa labarai na duniya musamman tashar al jazeera da kuma kamfanin dillancin labaran associated press suke da manyan ofisoshi a cikin ginin wanda yake da hawa goma sha ɗaya wanda kuma isra'ila ta rusa shi baki ɗaya to sai dai a ɗaya bangaren duk da irin waɗannan matakai na cin zalin da isra'ila take ɗauka a kan falasinawan yan gwagwarmaya da gaskensu sun fara mayar da martani tun daga ranar farko da isra'ilan ta fara jefa bambamai a kan yankin zirin gaza inda ya zuwa yanzu dai isra'ila ta sha dubban makamai na roka da kuma masu linzami waɗanda ƙungiyar gwagwarmaya da suka hada da hamas jihadil islami da dai sauransu suke mayar da martani a kansu wanda kuma tun daga wannan lokaci har zuwa yau wani martani bai tsaya ba martanin falasinawan da ya shafi hatta babban birnin isra'ila wato Tal aviv inda makamai masu lizami na Falasina an gwagwarmaya suka sabka a wasu daga cikin muhimman wurare na birnin tel aviv da kuma yankunan askalan da istud da dai sauransu inda a halin yanzu dai babu wani wuri wanda ya aminta daga hare-haren falasinawa na mayar da martani a cikin dukkanin yankunan da isra'ila ta mamaye daga cikin muhimman wurare waɗanda falasinawan suka gargaza hada matatar iskar gas ta isra'ila da ake kira matatar tamar wadda aka ragargaza ta a jiya lahadi wanda kuma yanzu ta daina aiki baki ɗaya bayan kuma falasinawan sun kai hare-hare akan babban filin sauka da tashin jiragen sama na ben gurion wanda shine babban filin saukar jiragen sama na isra'ila wanda shi ma an ragargaza wasu ɓangarorinsa baya ga hukuma wasu makaman sun sabka a yankin daimuna wanda nan ne babbar cibiyar nukiliya ta isra'ila take wadda ta kunshi makaman nukiliya har-haren ramar gayya na falasinawa sun yi sanadiyar halaka yahudawa akalla goma da kuma jikata wasu fiye da 600 to sai dai a ɓangaren bangaren amurka har yanzu dai matsayinta dangane da isra'ila bai canja ba domin kuwa amurkan tana nan tana bayar da cikakken goyon baya da dukkanin taimako ga isra'ila domin ci gaba da aiwatar da wannan kisan kiyashi kan al'ummar palestino daga cikin irin matakan da amurka ta ɗauka har da hana kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya gudanar da zaman gaggawa wanda dukkanin mambobin kwamitin suka amince da gudanar da wannan zama domin samu hanyar da za ta taimaka wajen kawo dakatar da buɗe wuta a Falasɗinu tsakanin falastinawan da isra'ila amma amurka ce kadai ta ke amincewa da gudanar da zaman yadda sauran mambobi goma sha hudu suka amince da hakan baya ga haka kuma amurka ta yi allah wadai da haran da hamas take mayarwa na ramu ragayya akan isra'ila sakamakon kisan kiyashi da hare-hare na lugudan wuta da isra'ilin ke yi akan yankin zirin gaza benjamin netanyahu firaministan isra'ilan ya bayyana cewa zai ci gaba da kaddamar da hare-harensa akan yankin zirin gaza da sauran yankunan falasinawa domin kowa yana yin hakan ne tare da samun cikakken goyon baya da amincewa daga kasar amurka matsayin kasashen turai dangane da abin da yake faruwa a falasdino bai da bambanci da matsayar da gwamnatin kasar amurka ta dauka duk da cewa akwai nau'i na munafincin siyasa a cikin salon da kasashen yammacin turan suke dauka wajen tunkarar wannan batu a wani bangaren sukan nuna rashin jin daɗin su dangane da kisan falastinawa da isra'ila take yi amma kuma a lokaci guda sukan ɗora alhakin abin da yake faruwa baki ɗaya akan falastinawan domin kuwa a kowane lokaci kasashen yammacin turai sukan duba su ga inda bakin amurka ya karkata sai su zubar da yawo a wurin al'ummomin kasashen larabawa suna ci gaba da mayar da martani a sassa daban-daban na yankunan larabawan musamman ma dai a yankin gabas ta tsakiya inda kasashen da suke makwabtaka da palestino da isra'ila ta mame musamman jordan syria labanan kowace rana dubun dubatar al'ummomin waɗannan kasashe ne suke gudanar da zanga-zanga akan iyakokin kasashensu da kuma palestino da isra'ila ta mame. inda suke la'antar yahudawan sahiyuniya da suke kisan al'ummar musulmi larabawa da suke yankin zirin gaza da sauran yankunan na palestino to sai kuma martani na sauran al'ummomin duniya wanda bai takaito ga sauran kasashe na musulmi ba kawai hakan ya hada da ƙasashen musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba har ma da wasu daga cikin ƙasashen yammacin turan da hakan ya hada da jamus birtaniya faransa belgium australia switzerland da dai sauransu kamar da kuma a yankunan amurka a manyan biranen kasar amurka da suka hada da washington chicago new york da dai sauransu dubin dubatar al'ummomi musulmi da waɗanda ba musulmi ba suna gudanar da gagarumar zanga-zanga domin yin allah da isra'ila da kuma kisan kyashin da take yi wa al'ummar musulmi a yankin gaza da sauran yankunan palestino to daga bangaren gwamnatocin kasashen larabawa kuwa wasu daga cikinsu sun iya yin ta maza inda suke allah wadai da isra'ila dangane da kisan kyashin da take yi wa falasinawan kamar kasashe irin su jordan da kuwait da algeria da tunisia da makamantansu waɗanda sun fito fili sun caccake isra'ila dangane da abin da take yi yanda kuma wasu daga cikin kasashen larabawan da suka saba yin da bakunan su a wannan karan ma ba a ci ɗure su ba da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna kallon abin da yake faruwa a falasdino da kuma har-haren da isra'ilan take kaddamarwa a kan yankunan falasdinawa da cewa wata dama ce da benjamin netanyahu ya samu domin yin amfani da ita wajen cimma manufofinsa na siyasa domin kowa a halin yanzu yana fuskantar babbar barazana ta kafa gwamnati daga manyan abokan hamayyarsa da kuma wannan damar da ya samu ita ce zai iya nuna mai hudawa cewa shine jajirtacce wanda zai iya tunkarar duk wata barazanar falasinawa akan yahudawa a duk lokacin da ya rasa a kujerar prime minister to rayuwar yahudawa za ta iya shiga cikin hadari domin kuwa a kowane lokaci makaman roka daga yankin zirin gaza za su iya sauka kansu kuma za su halaka da dama daga cikin su da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa duk da irin matakan da isra'ilan take dauka na ganin cewa ta yi amfani da dukkanin karfinta wajen murkushe al'ummar falasdino to za a iya cewa ba ta cimma nasara ba domin kuwa lokaci ya wuce wanda isra'ila za ta ce karanta babu babbaka akan al'ummar falastinu kuma ta kwana lafiya kamar yadda hakan ya kasancewa shekaru da suka gabata da Falasdinawa sukan fuskanci sojojin isra'ila da jami'an tsaronta da duwatsu ne kawai amma a halin yanzu Falasdinawa suna mayar da martani akan isra'ila da rokoki da kuma makamai masu da tare da ragargaza wurare masu matukar mahimmanci ga isra'ila da kuma jefa miliyoyin yahudawa a cikin halin firgici da tsoro da kuma tsugunar da su a ramukan karkashin ƙasa na tsawon kwanaki saboda tsoron rayuwarsu. masu saurare lokacin da muke da shi a riga kawo jiki a nan za mu ja lizamin shirin sai idan Allah ya damu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani cikon kafin lokaci ne kuma fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To sai kuma shirin nan naku na masu sauraro. masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na radio hausa voh daga nan birnin tehran da ke bayyana ra'ayoyin masu saurare akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewa al'adu siyasa tattalin arziki da dai sauransu. Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin. Ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bh mai magana isu na maɗate da magarba jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ta hakika na gaskiya yau zan yi wani tsokaci ne a dangance da abin da yake damu yan uwa musulmi yan uwa musulmi na birnin kudus ma'ana palestinawa. dangance da irin bala'ukan da wannan yahudan suna kashe rayuka yan uwa musulmi da fatan allah allah ya kawo ɗauki akan irin wannan lamari kuma mana kira da kasashen musulmi da ƙasashen laraba baki ɗaya da a taru a yi wa wannan abin tabkar hanci saboda abin kara ci gaba yake na gode biyu mai magana isu ne maɗatai da makarar jamhuriyar tashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da mai magana Ibrahim Inkiya yi wazo da ke nan jihar Kano State, Nigeria. Wato abinda nake so in jan kunne da shi shi ne guda ɗaya. Yadda ya kasance wai a ce ƙasar mu ta rasa tsaro har ya zama cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban ƙasa su kai hari hari tunda wa'inda ma muka dafa nauyin mu akan su ma su kansu ga an kawo musu hari ba su ya kara kansu ba to gaskiyar magana gwamnati ta kara dagewa ta kara zage dantse ta san haƙƙin ta da yake a kanta na talakawanta salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne zan yi tsokaci dangane da eh, naɗe-naɗen da aka yi na magadan nan gari da kuma kansiloli a wannan ƙasa tamu muna kira gare su da su san cewa fa an ba su amanar talakawa ne da rukon kuma garinmu da kuma gyara mana gari musamman ma anan ta da magaram ganin yadda cewa eh, a babban meri aka zaɓi wato ainihin babi kenan muna kira da gare su da cewa su yi abin da ya dace kada su yi abin da eh, wancan suka gabata eh, merorin ko ba gaskiya na ganin cewa ba su tsinana wa shahohin nijar gabaki ɗayansu ba wani abin a zo a gani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh voh hausa yana muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya eh, ra'ayina na yau shine akan wannan kashe-kashe fada da ake a birnin kudus gaskiya abin mu da za mu ce sai dai addu'a allah ubangiji ya kama musulmi allah ubangiji ka kama musulmin kudus gaskiya suna cikin wani bala'i a yanzu na wala abin ba daɗin shaurari ba daɗin gani gaskiya wallahi mu dai namu shine addu'a mu kai allah allah ubangiji ya kama musu allah dan darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ina muku fata alkhairi biyu ya hausa mai magana rabiu idris daga da magaram zanda salamu alaikum radio voh hausa ta tehran kuna tare da alkasum daga nan agadas jamhuriyar niger a yau na shigo filin na zan ba da ra'ayi na. musamman wannan hare-hare wanda 'yan ta'adda suke kai ma kasashenmu na afirka to gaskiya a eh, kiran da shugaban kasanmu na bazin muhammad wanda yamma shugaban barkan wannan kira ne wanda ya dace cikin lokaci inda a eh, shugabannin afirka wanda eh, suke da sojoji ko kuma suke tare cikin wannan kungiya ta j5 sahel suna iya wannan kira-kira da abin rayuwa ya zo su ba yiwuwa suna cikin yaƙi ko kuma akwai sojan cikin kasashenmu amma amma kuma ana kashe mana sojoji a shigo eh, cikin eh, cikin ƙasa ko cikin jiha a kai hari wannan ba abu ne mai kyau gaskiya ko cikin ƙauyuka wannan abu yana ba mu mamaki mai sauraron ku ne radio boh hausa alkasum daga nan agadez tashi lafiya tuma saurare saboda kurewar lokaci a nan tilastan ja birki a cikin shirin na yau. Yanzu kuma a madadin dukkan waɗanda aka shi muryansu ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke yi mana fatan alheri. yanzu kuma ga shirin amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a saro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na amsoshin fikihu shirin da ku masu sauraro kan aiko mana tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu binciko muka amsa wacce za ta kasance ta gamsar da ku dankane da tambayar da kuka turo. To kamar yadda yanzu dai muka kasance zuwa yau muna ta amsa tambayoyi daban-daban kuma dai alhamdulillah gashi yanzu mun shiga wani wadi ma na cewa mun fita daga watan Ramadan muna cikin shawwal farko farkon shawwal muna fata Allah ya karbi azumin mu ya karbi ibadun mu da muka kasance mun gabatar a cikin wannan wata na Ramadan da ya gabata to wasu tambayoyi da kuma sauraro kuka aiko da yawa waɗanda tambayoyi ne da suke da alaka da watan ramadan da kuma azumin watan ramadan to gaskiya abin da ke gudana shine la'alla za ku ga wasu ba a amsa su ba saboda shirin namu sau ɗaya muke yin sa a kowane sati to kaga zai kasance kenan mun yi sau hudu kenan a watan ramadan to amma duk da haka akwai tambayoyi ga su da yawa kuma sun shafi al'amari na azumin watan ramadan din to amma duk da haka mun dan zabo ya biyu daga waɗannan tambayoyi da suka shafi azumi duk da cewa mun fita daga cikin watan ramadan din ne amma da insha Allah ya kamata mu dan amsa su ko da dai nan gaba waɗansu suna da alaka da ayyuka ne da mutum zai aiwatar din bayan watan ramadan din to za mu amsa waɗansu daga ciki da dai abin da ya sawwaka insha Allah a wannan shiri to bari mu fara da wata tambaya da wani bawan Allah ya turo mana yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ni na kasance ina da wani mahaifina wanda ya yi rauni wato rauni ne da shi ta yadda ba zai iya aiwatar da azumi a wannan lokaci ba to amma fi sabilillahi tun ma kafin ya rauni din ma an ɗau shekara da shekaru masu yawa baya yin azumi saboda wasu dalilai amma kuma rashin yin azumin nasa da waɗannan dalilan ba dalilai ne na shari'a ba wato dai za a iya cewa akwai ganganci a ciki to yanzu da ya fahimci cewa wannan abu da ya yi wani abu ne wanda ya kasance lalle wajibi ne ya rama wannan shekaru da bai yi azumi ba to sai ya zama na kuma yanzu ya yi rauni jikinsa ya yi rauni ta yadda ba zai iya yin wannan azumi din ba sannan in an ce ya biya kafara na waɗannan shekaru to su ɗin ma zancen ya biya ka fara ya ciyar da mutane mutum sittin akan wasu azuzumomi ko kuma mutum nawa fi sabilillah ko da mutum uku aka ce ya ciyar ba zai iya ciyar da su ba saboda ba shi da wannan wato kenan karfi na dukiya da zai iya ciyar da waɗannan waɗanda za a iya cewa ya kamata ya ciyar da su saboda kafara to tambayar a nan yaya zai yi ya kasance ya yi wani abu wanda zai iya aiwatarwa kasamtuwar ba zai iya yin waɗannan aiki da ya kamata ya yi ba to lallai wato wannan tambaya fi sabillahi tambaya ce ba wai kurin mai muhimmanci ba wacce take za a iya cewa ta asasi dangane da wasu al'amura da la'alla ma suka shafi ba wai shi wannan mai tambayar ba ko kuma kamar ya ce mahaifinsa a'a la'alla akwai mutane da yawa waɗanda wannan irin yanayi zai iya shafar su tunda al'amura na azumin nan yau da gobe za ka ga akwai mutane da yawa waɗanda azumin nan ba sa yi kuma wasu abubuwa din bisa ganganci ne suke rashin yin azumi din ganganci wato na cewa ko su doka ba wani abu ne mai muhimmanci ba in ba su yi din ba ko kuma dai wani dalili na gafala dai su kasance suke yin azumi din to daga baya akan kai wani lokaci mutum ya fahimci kurakuran da ya yi cewa ya bar wannan abu na wajibi to shigen wannan yanayi nan da wannan yake tambaya to yayin da kamar yanzu shi wannan yake tambaya yanzu yaya zai yi tunda shi dai yanzu abin da ya faɗa ba zai iya yin kafara ba ba kuma zai iya rama wannan azumin ba da ya gabata kuma gashi da ganganci ne ko bisa ga fala yake yin azumin to ya zai yi to a dunkule malamai sun ba da amsoshi ko fatawoyi daban-daban dangane da irin wannan yanayi mafi girman al'amari shine cewa tunda dai jiki ya yi rauni ba zai iya azumi ba dama kafara ya kamata ya biya ya ciyar to idan ba zai iya ciyarwa ba ma saboda ainihin wasu abubuwa na rashin dukiya to malamai abin da suke cewa shine ya yi duba ya gani ciyar wannan in ya cancanta ya ciyar misali fa misali a ce ya cancanta ya ciyar da mutum ɗari ko mutum hamsin sai ya ga ba zai iya ba ba shi da dukiyan da zai iya wannan to sai shari'a ta ce ya duba ya gani mutum nawa zai iya ciyarwa daidai gwargwadon ikonsa waɗannan mutanen da zai iya ciyarwa daidai gwargwadon ikonsa sai ya ciyar da su sauran kuma al'amarin ya yi istighfari ya nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala ya dai dan yi wani hoɓɓasa na ciyarwa din ya nuna cewa ya yi nadama bisa rashin azumin da ya yi ya ƙi yin azumi da gangan ya yi nadama to sai duba ya karfin da yake da shi na ciyarwa mutum nawa zai iya ciyarwa sai ya ciyar da su bisa wannan niyya in ya ciyar da su bisa wannan niyya sauran kuma sai ya istighfari ya nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala to saboda dai a sake sauƙaƙawa kuma a nuna musulunci addini mai sauƙi sai aka ce idan ma ya zama wannan ma miƙadarin koda mutum ɗaya ba shi da ƙarfin ya ciyar da mutum koda ƙwaya ɗaya ne to sai ya kasance ya yi istighfari gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah ta'ala ya nemi gafara to wannan gafarar la Allah ubangiji sai ya gafarta masa amma dai kada ya tafi haka ya shiru ya ce ba abin da zai a to ya yi istighfari ya ta yin istighfari ya ta yin istighfari inna Allah ga rahim sai kaga Allah ya gafarta masa to wannan a takaice shine abin da ya kamata wannan mutum ya yi kuma wannan ita ce amsa din a dunkule da ya kamata ya kasance ya sani to shi ma wannan tambaya ce dangane da azumi yake cewa idan mutum ya kasance yana azumi to a lokacin da yake azumin da rana kurin sai azuminsa ya karye da wani dalili daga cikin dalilai ko dai ba me dalilin bai faɗa mana dalilin ba amma dai ce sai azumin sa ya karye to azumin sa na karyewa shin tunda yanzu ba azumi zai iya ci gaba da cin abinci ne ko kuma me ya kamata yi to wannan tambaya fi sabillahi a fili take cewa idan azumin mutum ya karye yana tsakiyan yin azumi sai ya karye kowane dalili ne ya sa shi ya karya azumin da gangan ya karya azumin ko kuma bisa mantuwa azumin ya karye to bai kamata ya ci gaba da cin abinci ba sai ya yi abin da ake ce masa imsak wato ya kasance ya rike kansa daga yin wasu abubuwa da suke karya azumi duk waɗannan abubuwan da suke karya azumi kada ya yi su bisa la'akarin cewa wai ai yanzu azumin sa ya karye kada ya ci abinci kada ya sha wani abu kada ya yi jima'i da matarsa kada ya yi dukkan wasu abubuwa da ke karya azumi to kar ya yi su har sai an sha ruwa magariba ta yi an yi kiran sallah an yi buɗe baki to sannan sai ci gaba da cin abinci ko da wasu abubuwan da masu azumi suka kasance yanzu za su iya yi in so ka gari sai ya niyar azumi kuma to wannan abin da ya kamata kenan ya yi amma ba wai don azumin sa ya karye shi kenan sai ya ce to ba zai ci gaba da azumi ba a'a To wata tambaya wacce za mu karkare shirin da ita ita ce shi wannan yake cewa Assalamu alaikum dangane da al'amura da ta samu sallah ne sai na kasance lokacin sallah ya yi kuma ba ni da wato kayan da zan sa na yi sallah kuma ina tsoron kan lokaci ya wuce to amma kusa da ni akai kaya wanda amma kaya ne na mata mata ne suke sa irin wannan kayan shin zan iya sa wannan kayan na yi sallah ko kuma ya haramta a kaina na yi sallah da su to fi sabillahi tambaya ce mai muhimmanci amma abin da yake gudana a nan shine zancen sa kaya na mace ta sa kayan namiji ko namiji sa kayan mace idan har sa kaya din ya zama da niyyar mutum ya sa ne don ya kamance ciniya da mata din kamar shi wannan mai tambaya in niyya ɗinka shine bari in sa wannan kayan na mace don na kamance ciniya da mata na dinga tafiya irin tasu ko magana irin tasu ga kuma kayan su na sa to wannan bai halatta ba haramun ne mutum ya wannan amma in ya sa kayan mata ba da niyyar ya kamance ciniya da su ba kamar wannan tambaya da ya yi ya sa ne saboda musamman ma ya yi sallah saboda yana ganin lokaci zai wuce in ya ce zai tafi nemo kaya irin na maza maza watakila kayan da ya sa din najasa ta taba su kuma ba wani kaya a gurin na maza da zai sa sai dai kayan mata to anan zai iya sa kayan mata din yayi sallarsa ya rufe al'auransa ya rufe duk inda aka ce a rufe ya yi sallah da wannan kaya na mata din yayi sallama yana gamawa ya nemo kayan maza kuma ya sa don ya fito ya tafi harkokinsa wannan mutum ya haka to ba mu matsala tunda ba da niyyar yin cina da mata din ya sa kayan ba wannan a takaice ita ce amsar to muna fata Allah ta'ala ya sa mu dace a cikin waɗannan ayyuka namu na ibada musamman da yake bangaren al'amura na hudu din insha Allah sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin za mu karkare da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka. Shirin namu ne da Allah zai bibi ne akan yadda aka gudanar da karamar sallah musamman a Najeriya da kuma yadda sallar ta bana ta zo wa jama'a irin halin da ake ciki a kasar inda za mu ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka shaida yadda lamuran suke wakana a wasu sassa na kasar. da fatan masu saurari za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin To madalla a cikin wannan makon ne dai aka gudanar da irin karamar sallah bayan kammala azumin watan Ramadana mai alfarma. Domin jin yadda sallar ta kasance a Najeriya a bana za mu fara ne daga birnin Kanan Dabo inda muke tare da Haruna Karaɗa ɗan jarida mai zaman kansa a jihar ta Kano Malam Haruna bayan yi muka barka da zuwa da lalai marhaban a cikin wannan shiri. Kafin mu je ga batun sallah karama a Kano, za mu so mu fara jin yadda aka gudanar da azumi a bana da kuma yadda shirye-shiryen sallah sa kasance a daidai lokacin da ake gudanar da ibadar azumin a cikin wata mai alfarma. ta daga cikin abubuwan da suka gudana a nan jihar kano musamman shine yadda aka gudanar da wato gudanar da azumi a nan jihar kano kuma alhamdulahi al'umma sun yi azumi sai dai a ce an sami wato a damuwa yadda ba a saba yin azumi a cikin zafin rana ba a wannan lokaci gaskiya an sha zafin rana sosai yadda mutane da dama ba su iya wato kidan da damar wasu mutanen ba sa iya fitowa ba su kewaye a cikin gari sakamakon rana inda aka ce daga karfe goma ta ta yi abin da ya sama to za ka ji ranar da karfin ta yadda gaskiya da damar mutane ba sa iya fitowa su yawo kuma ga yanayi na tattalin arziki yadda damar su ba su da shi bayan kammala wani azumi ne kuma aka shiga bukunkunan karamar sallah inda fadin jihar kano aka gudanar da sallar idi kuma a yanayi dai na rayuwa za a ce irin yadda a ce mutane da dama wasu sun sami dinkuna ko kuma a ce an dafa abinci unguwanni daban-daban a ta fito da shi ana ci gaskiya wato wannan ya yi karanci sosai sakamakon rashin kudade a hannun mutane To, Mala Haruna bisa ga al'ada akan samu masu hali waɗanda suke taimaka ma jama'a marasa galihu a duk lokacin da sallah ta karatu A wannan karan ko an samu irin waɗannan mutane masu gudanar da ayyuka na alheri da taimako? alhamdulillah an samu masu dama wanda yake allah ya hore musu a abin hannu na kuɗaɗe sun tallafa wanda ba su da shi a wasu unguwanni daban-daban gaskiya mutane da yawa sun yi farin ciki dan akwai wata wani bawan Allah wanda ma eh, ban san sunan shi ba amma ya fita da mota ake yabo unguwa unguwa yana zuba shadda musamman ma dai a tamfa abin da ya shafi a iyaye mata yana zuwa unguwar da ba a san ya yana zuwa ya fakin ya dinga rabawa mata irin wayannan kayayyakin tallafi sakamakon bikin sallah domin abubuwa za ga wani ba ta ɗinki yake ba ta abin da za a ci ake yi domin a samu yadda za a kai ga bakin salati kuma alhamdulillahi a mutane da dama sun yi farin ciki da yadda aka yi sallah lafiya aka kare lafiya ba tare da an sami wata hatsaniya sai dai a ce yar hatsaniya ba ta da wadda aka yi a hawan daushe wanda kuma alhamdulillah shi ma daga baya dai a sami sassaucin abubuwa musamman ma hawan nasara da na halatta shi ma na ga ba a samu wani abin tunziri a iya inda na je ba duk da kasan an ce gurin hawan nasara abu ne mai faɗin gaske ana towa ne tun ga gidan mutaba sarkin kalaji alhaji aminu ado bayero ya zuwa gidan gwamnan jihar kano da umar ganduje to alhamdulahi inda na kewaya na ga an yi abubuwa lafiya kuma an kammala lafiya To daga Kano bari mu nufi birnin Katsina inda muke tare da Salisu ta Gaiwa yan jarida shi ma daga jihar ta Katsina. Malam Salisu bayan yi muka barka da zuwa da Lale Marhabin a cikin shirin namu. za mu so mu ji yadda sallah ta bana ta kasance a katsina ganin cewa bara an gudanar da sallar a lokacin kulle a bana ya sallar ta gudana ne a katsina to wannan sallah dai ta bana za a iya cewa in an kwatanta ta da ta bara kamar wato an ɗan samu ci baya za a ce mutane da yawa a yadda na zanta da su sun nuna cewa sallah bara ta dan hizo masu da sauki duk da yake cewa baran akwai kulle na cutar mashako ta covid-19 amma duk da haka kamar ta bangaren tattalin arzikin mutane ya dan fi kyautatuwa duk da takurawa da aka yi na zama gida har ma zuwa sallah din eh, sannan ta bangaren hawan sallah ko shagulgula Eh, kusan duk ɗaya ne domin a baran ma ba a hawan sallah ba a bana ma saboda dalilai na rashin tsaro kusan ba a yi hawan sallah din ba ko da yake masarautar katsina ta so aiwatarwa duk da yake tun harko masarautar daura dama sun ce ba za su yi hawan sallah ba sai zama su ma masarautar katsina daga baya sun fitar da sanarwa cewa ba za su yi shi hawan sallah ba bisa ga dalilai na tsaro ah, so wannan ya sa kusan a yanayin shagulgula din da sallar banan da ta baran kusan dan bambancin kaɗan ne duk da yake a bara akwai kulle na muran mashako ta covid-19 sannan ta fuskacin ganin wata kusan a ce an yi sallah din kashi uku a najeriya za a iya cewa domin yan uwa musulmi almajiran malam ibrahim zazzaki sun sanar da ganin wata kuma sun yi sallah ranar laraba kamar yadda shi ma shehun malami dahir bauchi ya sanar da ganin watan kuma ya yi sallar ranar laraba da shi da jama'a shi hamma sun yi sallar idi sannan akwai wani malamin izala a jihar zamfara wanda shi ma eh, ko jihar zamfara ne ko sokoto wanda shi ma ya sanar da ganin watan kuma suka aiwatar da sallar hada hawan idi da jama'a su ah, sannan sai ah, sanarwa wanda sarkin musulmi ya bayar wanda an cika wata sai ranar alhamis aka yi sallah to kuma kamar da yadda wasu ko da yaushe ko da an ba da sanarwar ganin watan su sukan ci gashin kansu ya zama ko sai sun gani ko wani yanayi wanda eh, wasu su sai ranar juma'a masu kai sallah su wannan shine dai kashe-kashen a sallah da aka yi a najeriya har kusan kashi uku to a jihar kaduna kuwa muna tare ne da malam ilyasu wanda malamin makaranta ne kuma mazaunin birnin zaria eh, malam ilyasu muna yi maka barka da zuwa ashirin namu kuma za mu so mu ji yadda sallah ta kasance a wuraren naku an yi sallah ranar alhamis a nan a gonatance juma'a kuma kai ko hawa da suke cin shi hawan bariki sannan asabar aka yi hawan gaushe so kamar yadda aka saba al'umma dai ta fito amma dai akwai matsatsi da sauran rayuwa ka al'umma ba su kai kamar yadda aka zo shekaran da ya gabata ba amma an yi shi lafiya an kare lafiya yadda aka saba ita kanta al'umma din sallah an yi shi lafiya an kare lafiya da sauran kwanan da ba su amma yi cikin talauci da matsi da wahala rayuwa magana kuma na kuɗi financially gaskiya akwai talauci akwai wahala za a ga magidanci zai iya sahur da kyar kuma ya tashi ya wuri ba sana'an ko akwai sana'an ba biki da yawa mutanen ka tambaye za su muka lokacin da aka yi shekaran da ya gabata akwai ishu na corona amma duk da aka ya wannan sallah almashi mutum da gani ma ya sani ana gobe sallah ba wani alamu ga rashin tsaro duk sun haifar mutane suke shigowa da kwaikun zare da sauransu ba su iya damun dama su shigo ba a makotan zare nan misali kamar kauye ba irin su karama karfi da sauransu su iya gabe din da ainihin garin kaduna ma an yi sallan da ko irin da ya ba ba fallasa din nan to akwai barsa shehu yakubu wanda lauya ne mai zaman kansa a kaduna wanda shi yanzu haka yana zaria eh, barista barka da zuwa a cikin shirin namu eh, za mu so kai ma mu ji ta bakinka akan yadda kuka gudanar da sallar ta bana to tsakani da Allah kamar yadda aka azumi a garin Zaria ba kamar yadda aka saba kowace shekara dan kaga kaman shekarar ta gabata shekarar corona masu kuɗi yan siyasu da manyan mutane sun ta tallafin corona na hatsi abinci da kuɗi kan shi to amma wannan karin tsakani da Allah irin wani tallafin ba a samu ba sai zama na cewa ga tsabar tsadar kayan masarufi a kasuwa to mafi yawan mutane a Zaria tsakani da Allah ana yin da azumin da yi an goda Allah tun da Allah ya wajaba kuma an yi amma maganan jin daɗi da annashuwa da abinci isasshe ingantacce yayi wahala tsakani da Allah a wannan yanayin ne kuma aka cimma sallah ba kamar yadda sallah aka saba yi ba a cikin haja-haja To sai kuma can jihar Nasarawa muna tare da Ibrahim Iromu Dake shugaban kungiyar masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran daga Najeriya. Eh, Malam Ibrahim bayan yi maka barka da zuwa a cikin shirin namu za mu so mu ji yadda harkokin sallah din suka wakana a nan jihar Nasarawa. Malam Abdullahi Salihu bana dai an yi azumi lafiya kuma an ƙare lafiya duk da an fuskanci wasu matsaloli da yawa na rayuwa a cikin azumi to amma wani abun burgewa kuma abun godiya ga Allah da kuma 'yan kasuwa domin gaskiya bana duka abubuwa cikin azumi wasu abubuwan sun tashi musamman ma kusa da sallah amma siga daidai da naira biyar ba ƙara ma siga to wannan gaskiya al'umma sun yi farin ciki da haka abubuwa misali kamar shinkafa dab da sallah an ɗan ƙara mata kuɗi da su manja haka da su tumatir da dai abubuwan haɗa miya wanda mako biyu kafin sallah litan mai muna saya ɗari biyar ɗari biyar da hamsin amma zuwa dab da sallah ya koma ɗari shida alhamdulillahi kuma an yi sallah lami lafiya wasu gurare an gudanar da hawan sallah wasu gurare saboda matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta ba a iya yi ba amma muka a nan da jihar nasarawa irin da ya ci gurgula na sallah da aka saba yi an yi duk da yake a yanzu najeriya sallah ya zama ba a yi lokaci ɗaya to duka dai muna fata allah ubangiji ya anshi ibadunmu baki ɗaya sannan kuma ina jinjina muku ku gidan rediyon nan mai albarka na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To jama'a masu saurare lokacin da muke shida riga da suke dole anan zamu ja lizamin shirin. Godiya ta musamman ga Malam Haruna da daga Kano da kuma Malam Salisu Kurgawa daga Katsina da Malam Ilyasu daga Zaria sai kuma Barista Shehu Yakubu shi ma daga Zaria sai kuma Malam Ibrahim Iramu Dake daga awai a can jihar nasarawa a madadin dukkan waɗanda aka je su baki ɗaya ni abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma na jagoranci ragamar gabatarwa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya masu sauraro da haka muka zo kasan shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare baki ɗanyi bankwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet tv 1 ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu da lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu.